الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان عباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل انثى وما تجيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم da nake magana muna ainihin wato a yau muna sha tara ne ga watan zulƙada hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan shida shekara 2021 a wannan masallaci na dan fodiyo wanda ke nan uwa ta sunusi a wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba na babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz a wannan kuma shine darasi kusan in ce na karshe cikin wannan littafi wancan lokacin kafin mu tafi ramadan ya kamata a ce mun gama littafin da muka zo kan wata shubaha ne sai zaman to akwai buƙatar dole mu tsaya mu yi bayani bai buƙatar mu yi karatun a gurguje wannan ya saba mu samu ikon gama littafi ba a wancan lokacin muka rage saura ainihin wato darasi ɗaya wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu gama yau da izinin Allah a kafin mu shiga cewa za mu gama ina ganin wanda suke da littafi a hannunsu a muna shafi 384 ne addabitu sami haka ne ƙa'ida ta ta ko ta takwas a nan za mu tashi wanda suke da littafi a hannunsu a nan za mu tashi addabit islamic ƙa'ida ta takwas wa huwa zabitun wannan ƙa'ida ce mai muhimmanci labudda an ya kuna laka a labari dole ya kasance ka damu da ita wa huwa tawalli bil kuffari shine ka'idar ya zaka zamanto kana mu'amala da kafirai wajen jibintar su wa dabitul muwalati lil kuffari ka'idar mu'amala da kafirai wajen jibintar su inda na fi shar'i wa inda a'immatu tauhidi lafzani malam yace a wajen mu mu sunna a cikin shari'ar musulunci da wajen malaman tauhidi suna da lafazi guda biyu lahuma ma'anayani suna da ma'ana guda biyu yaltabisu ahaduhuma bil akhir inda kafiri ɗaya yakan rikice wa ɗaya wajen da yawa daga cikin ɗaliban karatu yace al'ula at-tawalli na biyu al-muwalatu suna da bambanci tsakanin at-tawalli da kuma al-muwalatu wanda take da littafi shafi 374 ne to shine malam yace a tawalli mukaffir jibinta kafarai. wannan yana kafarta mutum wal shi kuma nuna musu soyayya gairu jaiz bai halatta ba a shari'ar musulunci amma bai kafarta mutum yana da kyau sai an fahimci wannan ka'idar sai an kula da ita sai kuma an kiyaye ta wasalisu na uku kuma shine al Anatu bil kafir wal istijaruhu ja'izun bi shurutiha neman agaji da kafiri a wani lokaci da neman gudun masa ya halatta amma da wasu sharuɗa ba haka kawai kofar take buɗe ba fa hadhihi thalathu masail wa innan sune matsaloli guda uku amma tawalli amma jidintar su fa huwa alladhi nazala fihi qawlu Allah azza wa jalla shine wanda fadin Allah ya sauka akan ka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ya kuma su imani kada wanda ya kuskura iriki ba yahudi ko kirista a matsayin wato a mai jiban da zai jibinci al'amarinsa Allah ya ce ba a zuhun auliya uba a sashensu yana son sashi wa manya tawallahun minkum duk wanda ya jibinci wani makiyin addinin Allah a cikinku ba yahudi ko kirista fa innahu minhum to yana cikinsu in ji Allah inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah bai shiryar yadda mutane azzalimi wannan kalmar da malam ya faɗa yace suna rikice wa ɗalibai. at-tawalli da al suna da bambanci al shi ne nuna musu soyayya kana kaunar su at-tawalli kuma jidinta su to ne malam ce ta wa dabit at-tawalli ita ƙa'ida ta at-tiwana ya jidinci kafare huwa nusratul kafir alal muslim shine ka taimaka wa musulmi ko kafiri akan musulmi waqta harbil muslim wal kafir a lokacin da ake birgima tsakanin musulmi da kafiri ka taimaka wa kafirin dan ya murkushe musulmi to wannan an samu at-tawalli qasidan zuhurul ala alal muslimin kuma yi haka ne da niyyar cewa bari in taimaka wa kafirin dan ya samu dama ya murkushe musulunci ina fata an fahimta to duk lokacin da aka samu wannan da musulmi da wanda ba musulmi ba sai musulmi ya goya wa kafiri baya kuma niyyarsa a zuciyarsa yana so ne dan kafiri in yi nasara kuma ya murkushe musulunci wannan shine wannan Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu in dai ka jibinci kafirai irin wannan jibinta to kai kafiri ne kai ma kana cikin su shi ne ce fa asulun tawalli shi ne almahabbatu ta soyayya cikakkiya awon nusratu lil kafir alal muslim ko taimaka wa kafiri akan musulmi fa man ahabbal kafira da dini duk wanda ke kauran wani arne saboda addinin shi fa hada qad tawallahu tawalliyan wannan ya jibinci kafirin jibintar da Allah ya hana wa hada kufurun wannan kuma kafirci duk wanda ke kaunar wani arne saboda addinin sa yasa yake kaunar shi ko kana iya taimaka ma kafiri don ya murkushe musulunci to wannan aƙidar da za ka saka a zuciya kata wannan aƙidar kafirci ne ya ce wa amma muwalatul kuffari amma soyar shi muwalati na kafirai fahiyya mawaddatuhum ne soyayyarsu ƙaunarsu wa mahabbatuhum wato da kuma son su li saboda duniyarsu wa taqdimuhum da gabatar da su wa rafuhum da kuma ɗaukaka kasu, wa hiya fiskun wa laysat kufran wannan fasikanci ne ba kafirci bane a gane wannan ana ganewa qala Allah ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya akada ku kuskura ku liki makiyana da makiyanku a matsayin masoya Allah maɗaukacin sarki yake cewa tulquna ilaihim bil mawaddati ya za ku dinga jefa wa mutanen nan soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq bayan sun kafarta da abin da ke gurin ku na gaskiya Inji Allah ta'ala wanda mun san cewa dalilin saukar wannan akwai Hasib ibn Abi Balta'ata shi Hasib ibn Abi Balta'ata shine wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ummu salma mijinta ya rasu annabi ya aiko ya ce yana son ka to dan aikin da ke tsakani a lokacin shine Hafiz ibn Abi Balta aka yace ka je ka ce mata ina son ta zan aure ta ta ce wa Hafiz kaje ka fa Hafiz ka ka fada wa annabi ni mata ce mai tsananin kishi kuma ina da yara annabi ya ce kaje ka ce mata yaranta zan riƙe mata kuma zan roƙi Allah tsananin kishin ta Allah ya tafiyar mata da shi lokacin da annabi yake shirin zai zo garin makka hatib ibn abi balta ta sai rubuta wasiƙa sai ba wata tsohuwa abin da ke ciki cewa annabi yana zuwa zai zai kawo musu farmaki sai da tsohuwar ta tashi ta yi nisa sai Allah ya ma annabi wahayi cewa faga abin da hatib ibn abi balta ta yi annabi ya tashi sai da na khalid bin walid da mikidar bin al'asuwar ce su bi ta su je su karɓo takardar ko da suka same ta ta yi rabi da suka same ta ta yi rabi suka ce ta ba su suka same ta a tsakiyar hanya takarda ta ce ita babu komai tattare da ita suka ce wallahi wanda ya turo su ya ce su karɓi takardar nan mutum ne fa da marin ta da hawa wallahi tun da annabi ya ce masa akwai akwai wallahi ba za su iya kowa su ce ma annabi ba ko dai ta ba su ko wani za ta kai ga sai sun mata tsirara wajen karɓar takardar nan wallahi sai sun mata amma su su koma su ce ma annabi babu wallahi ba za su iya ba da ta ji haka sai ta kwanci kitsan ta a ciki ta sa wasiƙar sai ta ɗauko sai ta miƙa masu da ta miƙo musu da aka dawo sai aka ɗauko wasiƙar sai aka karanta cewa ga abin da ke rubuta a cikin wasiƙar nan sai manzan Allah ya kira hatsin ibn abi balta ya ce masa hatsin me yasa kai haka sai ce wallahi ya rasulullahi ta sani cewa ina da tabbatin cewa addinin ka shi zai yi nasara kuma ba na yi haka bane don in addini yace amma ka san cewa mun yi hijira daga makka mun taho mun taho madina yace galibin mutanen da ke tare da kai suna da ƴan uwa ni kuma ba dan makka bane asali bani da kowa a makka na baro iyalaina, na baro dukiyata na yi haka ne dan su tsammanin ina tare da su amma wallahi ya rasulullahi bana tare da su lokacin da ya faɗa haka sai na umar ya miƙe ce da ani adribu unqa hadal munafiki ya rasulullahi banne in cire ma wannan munafikin wuya sai sai annabi ya ce masa kyale shi ka san wannan mutumin fa ya halarci yakin badar kuma la'alla Allah ya ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tu Allah kuma dama tinci wanda duk suka halarci yakin badar ya kasa su gida biyu ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah laka duk wanda ya ji yakin badar ya fita ne dan Allah ba dan wani abu ba Shin annabi ya faɗi wannan magana to da aka gama shine Allah sai ya saukar da wannan ayoyi ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan kuka imani sai yace la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya Ta ku kuskura ku riki masoyana da makiyana makiyanku a matsayin masoya Allah yake tulquna ilaihin bil muwaddati ya za ku nifa musu wata alama ta soyayya wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqqi bayan tintin sun riga sun kafurta da abin da ya zo muku na gaskiya Allah ya ce yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sun fitar da manzan Allah daga garin da aka haife shi da ku da kuka bi wannan annabi menene dalili an tu'minu billahi rabbikum saboda kun yi imani da Allah kawai in kuntum kharajtum jihadin fi sabili wa ibtigha'a mardati in dai kun yi imani wato kun fita ne dan jihadi dan addinin Allah ya daga da kuma neman yarda ta in ji Allah Allah ce kaku ƙara yin haka Allah ya ce ta sirruna ilaihim bil mawaddati za ku nuna musu alama ta ƙauna a boye wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum Allah ya ce abinda kuka ɓoye da wanda kuka sani ina sana da shi kuka ɓoye sai ya ce wa man yaf'aluhu minkum wanda duk ya aikata haka shine nan malam yace ila qawlihi wa man yaf'aluhu minkum duk wanda ya aikata haka faƙad dalla sawa a sabili ya ɓace daga tafarki wanda yake na daidai shi yasa Allah ke ya ci gaba da faɗa musu illar shine in ya yakunu lakum a ada'a in suka samu dama a kanku za su zama to makiya wa busutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun to shi yasa Allah sai ya ta gaba da cewa lan yanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima sannan ya kawo misali ya buga yake adkan lakum uswatun hasanatun ai kuna da kitabu abin koyi fi ibrahim wal ma'ahu akan rayuwar annabi ibrahim da wanda suke tare da shi iz qalu sanda suka ce da ƙaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu hasi sun imani da Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai to shine sai malam yace qala ahlul ilmi ma abuta ilmi sun ce nadahum Allah ya kira su bismil imani da sunan imani a farkon aya yace ya ayyuhal ladina amanu wa qad dakala fil nida'i ala Allah ya wato ya shiga cikin kira man alqal mawaddata lil kuffari ga wanda in nuna alamar soyayya ga kafare kun ga ai abinda hadin ibnu abi balta ati ya nuna ai an kira shi an tambaye shi ya ya rasulullahi ga da nake ne sannan kuma da ƙarya iwa annabi yadda wahayi ya sauka ya can ya faɗi cewa ya aika wasiƙa wahayi kuma zai sauka a ce a ƙarya yake ba haka abin yake ba fadakala ala anna fi'lahu laysa kufran sai Allah ya nuna cewa wannan aikin da hatib ne ba kafirci bane shi yasa aya Allah ya bude ta ya ayyuhal ladina amanu bal dalalun an sawa'is sabil a'a kauce wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ne to hatta muwalati ga kafirai ka daga matsayinsu da darajar su akan musulmi ba dan addinin su ba saboda wani dalili shi ma wannan matsala ne to shi ne malam yake cewa wazalika li'anna alqal mawaddata li'annahu alqal mawaddata wa asarra lahum domin ya nuna musu soyayya kuma ya arsata soyayya li'ajalid dunya saboda saboda duniya la shak la shakkan fi dini ba wai shakka yake cikin ku addini ba ba shi bane matsalar duniya kawai ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع ذلك saboda haka annabi ya ai faɗi ga wanda ya aikata haka yace ma hamalaka ka alama sana'ata me yasa yi haka qala sai yace wallahi ma bi illa an akuna mu'minan billahi wa rasuli yace wala ba wani abu ni na yi imani da Allah da annabi aradtu an takuna li inda alqawmi yadu yadfa'u Allah biha an ahli wa mali ina so ne ya zamanto ina da wani hannu a wajen Allah wanda mutanen nan za su yi amfani su kare min iyalena da dukiya ta alhalis akhrajahu fi sahihain al-bukhari da muslim sun fitar da shi shi yasa da sai na kawo hadisin da ainihin wato ma'anarsa to sai malam yace fa min hada ya tabayyana daga wannan ne zai bayyana anna mawaddatal kafiri san kafiri wal mail lahu da kuma karkata zuwa gare shi li ajli dunyahu saboda duniya laisa kufran ba kafirci bane idan kana aslul imani idan akwai asalin imani wal imanu bihi hasilan liman kana min nau'in min al inda ya riga ya ainihin wato tabbata wato shi imanin ga wanda liman kana min nau'in min al ga wanda yake akwai irin wannan nau'in na muwalati da kafirai in akwai asalin imanin ga wanda ya samu irin wannan wato muwalatin da kafirai ya so su saboda duniya ne ba saboda addini ba ba ka ce wa mutum kafiri saboda wani. daga 2011 ina tunawa akwai wani masallaci da nake karatu suka hana karatu kuma wai dalilin kawai ba an tambaye ni lokacin ya kowa yana gwamna a nan garin har ya yakuwa ya tafi lahira ban taba ganin shi ba muka haɗa wani abu da shi sai sau ɗaya amma yana karatu aka ɗaga hannu aka tambaye na aka raba kallawa mai za ka ce dangane da wanda ya zaɓi kafiri sai da ce duk wanda ya zaɓi wanda ba musulmi ba zai je gaban Allah zai tsaya kuma Allah zai tambaye shi to ka yi ƙoƙari ka riƙe dalilinka na zaɓen ran da ka ji ka tsaya gaban Allah in ya tambaye ka ka faɗa mai dalilinka wallahi wannan magana kawai na faɗa aka ce to tun da ka ga bai ce duk wanda ya zaɓi kafiri kafiri ba ne to billahi allazi biyar da aka shi mana tare da kafiran nan ta karkashin ƙasa ne akan wannan haka zo aka ce ai tun da dai ban ce duk wanda ya zaɓi kafiri kafiri ba ne to ni ma ba karatun nan fa da nake fa akwai alamar tambaya ya kamata a dakatar da karatun nan ba akan wannan wannan da zai ba da shaida sai ya ce aiwa shahidu ala zalika alamar cewa fa duk yadda aka ina tare da kafiran nan shi ya ganna akan mashin na siyo buhun shinkafa guda biyu sai ka ce mai <laughs> wai ya gani da bushin shinkafa biyu shi ne alamun cewa lallai fa an bani kuɗi ina tare da mutanen haka aka ce to amma gashi ya riga ya wuce ya zama tarihi makanan kana lillahi yattasilu duk abin da aka gina shi Allah ake nufi da shi zai tabbata wa ma lillahi ya ghairillahi yanqati abinda ba Allah ake nufi da shi ma, to kai hakuri ka ba abin lokaci yau ina alladhi shehu kofi ba ga shi ba mai aukuwa ta daga ta yi ta auku jama ba yana zaune ba wani lokaci da shi muke yin karatun nan eh to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ji kansa Allah yi masa rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato huta inda ya tafi Allah ka sa ya fi inda ya bari abinda ya bari na zuri'a a bayansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya masa albarka kamar dai wasa kuke da kuma ire-irensa da cije nawa ne ana zaune ya wannan ya tafi shi sa in wani lokacin an zo an ɗan ja lokacin sallah wani zai tanta da kura sai in ce masa kai Hakuri. rayuwa ce wata rana za a zo nan gaba a unguwar su su ba kai ba ma wanda ya san ka ba wallahi ba a san shi ba ka gani to haka al'amura suke ainihin wato tafiya to in kai hakuri, koma mai ji abin da babu shi in ya zo in Allah ya zai wuce to shi ne malam ya ce wa amma alisti'anatu wa amma alisti'anatu bil amma neman wato agaji da kafiri a wasu tijaruhu ko a ɗauke shi jinga kan wani abu fa hada qala ahlul ilmi bi jawazihi fi ahwalin mukhtalifa wannan malamai sun ce ya halatta amma a wasu halaye mabambanta yufki ahalul ilmi fi kulli hali wanda ma abuta ilimi suke ba da fatawa kowane hali wa fi kulli waqi'atin a cikin kowace waqi'a bima yarawnahu yasuhu gaban da suke ganin ya inganta an yi fita bihi ayi fatawa da shi wa amma in ita ulkafir sadaqati wa amma in ita amma ba kafiri amwalan wasu dukiya sadaka a matsayin sadaka aulil ta'alifi ko dan lallashin zuciyarsa aulil daf'i shururi ko dan tunkuɗe sharrinsa fa hada lahu maqamun akhar wannan yana da wani matsayi na daban wa hada nau'un akhar gaira wa hada nau'un akhar gaira al-aqsam thalatha wannan bai shiga cikin wa'intan nau'ikan guda nawa ba da aka faɗa guda uku kafiri a ɗauki dukiya a bashi ta sadaka ko ta wani abu ko don alallashi zuciyarsa ya gane addinin musulunci ko don ko don a tunkuɗe sharrinsa ko to wannan malamai sun ce wannan wani nau'i ne na daban bai shiga cikin wancan ainihin wato nau'i ɗin ba eh? wancan fitilar ba ta yi ne ali ko ka manta ne ba ka ji a bari magani kafin su tashi jandareta eh, eh makotaka da mu'amala mai kyau to shine yake cewa wa akharu tilka dawabi ƙarshen wa'in wa'annan tsarin su ne ƙa'idoji Allah tutabbiq ayyuhal muslim a alfitna alal alwaqi kada ka dabbaka hadisan da suke da magana da alaka da wato fitintunu akan waqi allati ta'ishu fi wanda kake rayuwa a cikinsa. sa fa innahu wato ya halulin nasu inda zuhurin fitin wato fa'innahu lallai yadda al'amarin yake ya halulin nasu inda zuhurin fitan zai yi ainihin wato daɗi ga mutane lokacin da fitina ta bayyana muraja aka a hadisi nabi sallallahu alaihi wasallama filfitan duk wasu hadisai da suke da alaƙa da fitincinu to lokacin da fitina ta auku to sai ka yi ƙoƙari ka yi muraja'ar su hadisai ɗin wa ya fi majalisihi sannan ya yawaita a cikin ainihin wato majalisinsu ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama kaza haka da waktuha annabi ya ce kaza kaza shi ne lokacinsa hadihi hiyar fitina wannan ita ce fitina wani hau zalika da makamancin wannan wasu magabatan mu'allamuna sun karantar da mu cewa anna ahadithal fitan hadisan da suke da alaka da fitan la tanzulu ala waqi'in hadir idan wani abu auku, ba a saukar da ita wala tunzalu ala waqi'in hadir wa inna ma yadhharu sidqal nabi sallallahu wa inna ma yadhharu sidqan nabi sallallahu alaihi wa sallama bima akhbara bihi min hudusil fitan idan wani abu ya auku na fitina ba ka yin tanzilin saukar da waɗannan hadisan a'a abu kaza yana faruwa abin da zai gaskata maka shine gaskiyar annabi cewa annabi ya ce dama abu kaza zai faru da shi ya faru amma fitina in ta auku neman tsari ake yi da ita min hudusul fitani ba'da hudusiha wan qada'iha ma al min al-fitan jami'an da kuma yanke wata tare da yin taka tsantsan da fitina ga baki ɗaya. فمثلا بعدهم فسر قول النبي إن الفتنة في آخر الزمان كتنا أقرشان زامني تكون من رجل ذات كسنتي لقوانا مثل من أهل بيتي لقتكم متعن جدانا أمانا أهل البيت باوتا ما أننتا خصوصية بوان ليك علاقة جدا النبي شيني من أهل ديني كما يدى الله يسوى أن نبنوه إنه ليس من أهلك شيني إنه ليس من أهل دينك إنه أمل غير صالح saboda Allah madaukakin sarki ya ce hatta idza jaa amruna wa farat tanur walna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka to da aka wa annabi nuhu ya dauki kowane irin jinsi na halitta da iyalansa illa man sabaqa alaihi alqawl sai wanda zance na Allah ya riga ya gabata akan cewa sai an halaka shi abinda annabi nuhu ya fahimta shine ne matasta, ba ta ciki an yi istisna'inta amma bai ɗauka ban da ɗan shi ba wa ahalaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa ma amana ma'ahu illa qalil haka lokacin da aka gama ruwan tsufa ne shi yasa sai yace rabbi innabni Allah na fa yana daga cikin iyalena wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakim saboda can Allah ya ce masa wa ahalaka illa man sabaqa alaihi alqawl da haka malamai suka ce abinda annabi nuhu ya fahimta matarsa ce man sabaka alaihi alqawl banda sai sa suka ce asalin kalman ahlu tana tabbakuwa ne akan mattama kafin kowa to shine sai Allah yake masa qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun bai daga cikin iyalanka ma'ana bai cikin ma'abuta ka saboda irin aikin da kai ba shi bane irin aikin ne naka fala tasalli ma laysa laka bihi ilmun إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم أزوى كرشان أبن لا إيفدا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كوفة أن نبديتي حتى يصلح الناس على رجل حتى يمتعني سني سلو أكن ونمت كوارك على ذلئ كمان ونن أشن دكي حتى نن tsakanin cinya da haƙarƙari mai sunansa eh me lebu da ba da turanci ba da hausa watan goro ku to kun san wannan kashin wannan ba shi bane hakarkari ko a waza a waza ai a karkata take ko to abinda annabi yake nufi har sai mutane sun yi sulhu akan wani mutum yadda kaga tsakanin wannan kashin nan da kuma kashin hakarkari suna da karkata to haka za a zo ayi. bai a ga mutum akan abin da kuma ba zai tabbata ba shi malam ya kawo hadisin anan ba cikakkensa ba kawai a matsayin babin misali hadisin yana cikin littafin sunan abi da wanda ya kawo shi a kitabul a nan ya kawo ainihin wato hadisi Alimamu abu abu da ya kawo shi kitabul fitan wal malahi wanda shine hadisi na dubu hudu da uku da da da biyu arba'in hudu na biyu ya kawo isnadi haddathana yahya bin usman bin sa'id al-himsi haddathana abu al-mughira haddathani abdullah bin salim haddathani al-ala abin utbata an umair bin hani al-ansi qala sami'tu abdullah bin umar yaqulu yace naji abdullah dan umar yana cewa kunna qu'udan mun kasance muna zaune inda rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama a wajen annabi sallallahu alaihi wa wasallama fa zakara fitan annabi ya dinga ambato fitintunan da za su faru a ƙarshen zamani fa aksara fi zikirha sannan annabi kuma ya yawaita ambatan fitina kaza za ta faru fitina kaza za ta faru fitina kaza za ta faru hatta zakara fitnatal ahlasi har sai da annabi ya ambaci fitinar da za ta zama kamar mayafin da za ta iya lullaba kowa da kowa فقال ya يا رسول الله كي wani mutum yace ya rasulullahi wa ma fitnatul akhlaq to me kake nufi da wannan fitina din da za ta zama kamar mayafin da za ta kowa qala Annabi annabi yace hiya harabun wa harbun shine fitinar da sashi zai dinga gudun sashi saboda abin da ke tsakanin sashi da sashi na kiyayya da kuma yaƙar juna kamar daga shi nan muna gani yanzu a zo a kashe mutane ba gaira ba da shekaran jiya ranar asabar muna program da daddare wajen karfe sha biyu da rabi ba mu tashi program ɗan wanda suke bibiya sai ga wani ya kira daga nan garin fashi ko wani gari jiki ko funtuwa a gaban funtuwa ne ya ce jiki ya ce daidai lokacin ɗan bindiga sun shigo gari don allah a sanar dukke ko dukke ana fata ku an ce man bai wuce kilomita shida zuwa garin ba bai ma kai ba ko sannan suka shigo da daddare wanda ke faɗa mun ya ce wallahi lokacin ina so in yi magana da shi ya ce wallahi ba hali saboda maganar lokacin matsala ne sun mafi na sassarra sannan kuma za a samu fitina ta wadata Da hannu ha min ta haƙiƙa ne wasu sun ce fitina ta wato jarrabawa ta wadata annabi ya ce hayakinta daga ƙarƙashin ƙafafu min ta ta ƙaddamai rajulun min ahalin baiti na haka nan ahalin baiti yana nufin daga cikin mutumin da yake faɗa cewa yana cikin addini na ya zuma annahu min ni zai faɗa cewa yana tare da ni walaita min ni kuma annabi ya ce ba ni ba shi wa inna ma auli ya'i almuttaquna annabi ya ce wanda suke masu jibinta al'amari na masoyana su ne masu jin tsoron Allah to shine yake sun mai talihu annasu ala rajulin to a lokacin da irin wa'annan fitintinin za su faru a zo a yi sulhu tsakanin wani da wani an yi rigingimu kan matsala kaza ya za a yi sulhu wani ya zama shugaba to shi ma shugaban da za a yi sulhu ya shugabanci mutane sai annabi ya ce ka rajulin ala rajulin ka warikin ala dalilin yadda kasancewa tsakanin wannan kashin na nan da ƙashin haƙarƙari suna da karkata to haka al'amarin a lokacin ba zai tabbata ba ko an yi za ka ga abin na wani lokaci ne kamar yadda yanzu za ka gani kuna ganin wannan shugaban ana cikin bala'i bari ku kawar da shi kamar wani sauƙi za a samu su ya tafi sai ka ga to ai gara a shi wanda ya tafi wanda ya zo ko kuwa kaga wannan ya zo yana zazzare ido yana bayanin ƙarya yana ce aiwa na ne sai ya tafi sai ka gane a shi ma a ɓannan gara wanda ya tafi da wanda ya zo ko ba haka ake mai haka ake a gani sun mafi kinatu duhalma sannan fitina mai tsananin duhu wacce take makantar da mutane la ta da ahadin min hadhihi umma illa latamatu latamatan annabi ce ba za ta kale wani a cikin wannan al'umma sai ta mare shi mari fa'ida ƙila in ƙadar tamadat in an ce to ta yanki kuma sai ta dawo fitinar sai ta ci gaba yusbihu rajul fiha mu'min a cikin wannan fitinan ne mutum za a waye gari yana mumini da safi amma shi kafir kafin yamma ya zama arni hatta ya yasiran nasu ila fustatayn har sai mutane sun kasance yanki fustatu imanin la nifaqa akwai bangaren da za su tsaya ba munafunci. din yadda za a juya baka isa ma ka sa wasu saki addinin su saboda harkar duniya wa fustatu ne faqil la imana lahu akwai la imana fi akwai kuma bangaren da za su tsaya munafikai muzazzabina baina zalika la ilaha ula'i inda za su samu duniya to suna iya komai akan ta kamar yadda yanzu kake gani فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومها أو من gadi. annabi yake to in aka waye gari kuka ga haka wallahi ku jira a koda yaushe dujal zai iya bayyana ku jira sannan kuma annabi ya ce da Allah ke aiko annabawa ba a taɓa samun fikina ba Tun da Allah ya aiko annabi Nuhu har Allah ya nade doron ƙasa al'umma ba za ta taɓa ganin fikina ba irin bayyana dujal Allah ya raba mu da dujal a zai baka mamaki mana iri-iri abin da don abin da ke annaba ke bayyana ke faɗa cewa za ku ga shekaru na yau da ranar gaba ga mutumin kirki eh, yanzu mota muke neman mu siya ta da'awa duk wanda suke bibiyan mu kwanan nan sun ga bayan ramadan din nan mun je katsina mun je gombe mun je bauchi to da muka je garin bauchi gab da gombe boda mun shiga wasu ƙauyuka ne muka gane motocin mu ba za su yi mana wannan tsaunin ba sai muka fara tunanin ya kamata mu nufin mota motar da muke nema da mun yi tunanin mu sai hilos aka ce mu batta saboda wasu dalili idan wata da muke nema kwata-kwata ba ta kai miliyan biyar kuma aikin addini za mu yi ita eh amma kai ko da zaba ka tura mun ba wata an siya mata mota jiwa miliyan wajen 120 eh karama ce ko to kaji dama mai bakan jami'a ya ce zamani ne na daɗin fasikai mu mai na za su yi ta kakiyar wata marsan jiwa mace ke ga wani ya siya mata mota ta wajen miliyan 120 mawaƙi ma ko mawaƙi ma an ba shi ko to kaji wadda ka muka zo muka jefa kanmu cikin fitina yanzu a kwanan nan naga kun ga wani bidiyo a kan social media yana banda wancan na kiristanta eh? ga bidiyo nan yana yawo na wata bafulatana da aka ji inda suke zaune sun kai su ɗari biyar amma ta ce ba wanda ya taɓa zuwa ya koya masa karatu iyakar abin da mutane za su iya yi shine su turo mana matsala amma ya za a yi hallin matsalan ba damu kowa ba ne yanzu muna da organization wanda suke bibiyar makarantar kaɗai a yadda muka tsara in za su yadda su dinga ba mu naira dubu ɗaya duk wata za ka ga cewa abinda za mu daga generation a wata yana da yawa kudin dama ba za su wani bai taba baku ko naira dubu ɗaya ba amma da ya ga wata matsala ta addini ta daga mai hankali sai ɗauko bidiyon sai turo muku sai ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan haka mutane suke a gani da shi yasa Allah sai jarrabe mu da cinu tunda kake baka taba ɗaukar naira miliyan biyar ba ka ba addini Allah sai turo su ‘yan iska su kama ka, su ta dukanka kuma sai sai an kai musu miliyan ɗari biyu, kuma suna danno zagi ana kai yi haƙuri yalla bai. Ba ka ake ciki ba, fitina, ba ta nan an shiga ciki sai dai da hali, muna roƙon Allah ka nuna mana ƙarshen fitina. Allah ka nuna mana ƙarshen ta. Ka gani? Au, anna qaulan nabi ko kuma maganar annabi da yake yakunu bainakum wa bainar mai sulhun zai kasance tsakaninku da rumawa akwai sulhu akwai sulhu sulhu na aminci ila akhiril hadisi wa ma yahsul ba'da zalika annahu fi fi hadha alwaqt da abin da yake tabbatuwa cewa a cikin wannan lokacin zai faru wa hadha at wannan tabbaqawa li ahadith al-fitan ala al-waqi da hadisan da suke da alaka da fitina akan waqi wa bas zalika fil muslimina da kuma yada wannan cikin musulmai laisa min manhaj ahli sunnati wal jama'a bai daga cikin manhajin ahli sunnati wal jama'a duk abin aka ce maka ya auku fitina ne to kakkai saurin tsoma bakin ka suke ka fara jira ta kunna ka ga ya al'amarin zai kasance abin da yake buƙatar taujihi sai ma al'umma taujihi saboda in fitina ta faru yanzu kana iya faɗar abu da safe da maka ga abin ya canza yanzu yanzu nan kun gani wa inna ma ahli sunnati wal jama'a yadhkuruna fitan ahli sunnati wal jama'a suna ambata fitina ne wa ahadith fitan da kuma hadisan fitina din muhaddirina minha dan su tsoratar da mutane cewa kowa ya taka tsantsan da fitina muba'idina na muslimina an gishyanha sannan su nisantar da musulmi wajen lullubewa kan fitina ɗin au anil qurbi min haku nisantar ta a katsina da muka ji na faɗi asbab wajen guda goma sha hudu ko sha biyar da suka sa Allah ya jarrabi al'umma da fadawa cikin fitina sannan na faɗa asbab ɗin ya za a yi kuma almakara minha dan ba matsala kaɗai na faɗa ba ka koma ka bibi shafin mu za ka gani li'ajali an la ya hasula bil muslimina fitnatun saboda kada fitina ta tabbata ga musulmi Wa ajali an ya ataqidu sihhata ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kuma su ƙudirce gaskiyar abin da annabi ya ba da labarin zai faru yanzu na ga wata mu'amala da wanda daga cikin malamai a ingila wanda da aka zo wani kirista ya yi mutumin ta haddi ya ce annabinku ya ce idan musulmi iki da biyu a zuwa ƙwaya biyu idan ya sha guba ba za ta mai komai ba ya ce to in ya yadda wannan maganar da annabinsu ya faɗa gaskiya ne to ya ɗabba ƙaya ya ce a nemo pozin ɗin da ya fi kowane pozin ƙarfi aka nemo wato matsalar ku idan Allah ya faɗa abu baka kai da ba gwadawa za ka yi to kai ma sai ka gwada ka ne amma wallahi in kana da siƙa a mamar annabi Musa da aka ce wa auhaina ila umma Musa an arzihi idan ba za ki iya ba ɗauki ɗanki je ki saka akwati ku kalli alaƙar faɗa da uwa a ce ki harfi ɗa ki ɗauki ɗan ki je ki saka akwati sannan ki saka a roƙi sake shi da ai wata ba Allah bane ya faɗa kowa ya faɗa ba za ta yi da wannan amma ka tare ta yi Allah ya ce masa ya ce mata wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idza khifta alayhi fa alqihi fil mu wa la takhafi kada ki ji tsoro kada ki bakin ki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da yaron waja'iluhu min al mursalina za mu sanya shi daga cikin manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala kuma daga ƙarshe Allah ya cika mata al'ummi Allah ya ce fardadna ila ummihi kai ta qarra ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'ada Allahi haqqun kuma wallahi ya sha shafo ɗin, kuma wallahi bai komai wallahi ya sha kuma bai komai Sau da imanin da yake da shi cewa in dai annabi ne ya faɗa kai shi ba tamam kana shaka ba kaga shi kenan an samu matsala wasu abubuwan annabi ya bada labarin za su faru to suna da alaka da fitina za su faru gashi nan suna faru cikin abin da ya faɗa ya faɗa cewa za a samu kasaratul haras yawan rigingimu da yaƙi yaƙe a zo a kashe mutum shi wanda ya kisa bai san dalilin kisa wanda aka kashe bai san me aka kashe shi ba haka kawai ba kai da ba dalili to gashi nan muna kallon wa'annan abubuwa al-khatimatu khatima Allah ka sa mu cika da imani malam yace nas'alullaha husnaha muna roƙon Allah kyakkyawar cikawa wa ba'da hadha al bayan wannan littafin al-fitnatu fi hayatil anbiya wa sahaba kama ra'aita kamar yadda ka gani ya dora haula khamsati umurun ra'isiyya yana zagayawa akan al'amura guda biyar waɗanda suke su ne manya sai ce alfitnatu fi hayatil anbiya wa sahaba wa qasadtu bi hada abinda nake nufi da wannan shine al-iktibar wal ibtila'u jarrabawa da gwadawa qala Allah ta'ala Allah ya ce wa banna Dawudu anna ma fatannahu a lokacin annabi dawud ya tabbatar da cewa jarraba shi muka gwada shi muka da haka na sha faɗa a karatuttuka ma'anar fitina da take zuwa da shi a ƙur'ani sama da ma'ana guda wajen goma sha biyar to daga cikin ma'anar fitina din akwai al-ibtila'u wal ikhtibaru kamar yadda Allah ya ce wa annabi Musa wa fatanna ka futuna muka jarraba ka jarrabawa ku wa qala ta'ala Allah ya ce wa laqad fatanna Sulaymana ay istalam istalaina wa imtahannahu mun jarrabi annabi Sulaymanu mun gwada shi an fahimta ai laka al-ibtila'u yana daga ciki alfitnatu shine al-ibtila'u wal imtihanu a jarraba ka a gwada ka to akwai abin da Allah ke kawo na fitintunu dan ya jarraba mutane lokacin da kuma fitina ta zo zaka ga imanin mai imani ya bayyana munafincin munafiki kuma ya bayyana shi yasa Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun sai yace wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu don Allah ya san suwaye masu gaskiya sannan ya san suwaye ainihin wato makaryata walittila fi hayatul anbiya ya tulu istisa'uhu wato jarrabawa kuma a rayuwar annabawa zai yi tsawo idan ka ci zaka bincike a wannan lihada saboda wannan ne ijmalan iktasarna ala zikri liftila fi hayati shi yasa muka takaita akan ainihin wato jarrabawa akan rayuwa nubayyinu ne. nubayyinu karimain huna muka bayyana wato masu karamci guda biyu a nan kuma Dawud wa Sulaiman alaihi assalam sune annabi Dawud da annabi Sulaiman malan yace wala qad qad hawaltu qadar istita'i nayi kokari gurgudan iyawa ta addifa anhuma in ba da kariya gare su wa radd ash-shubahat allati suriya alaihima da kuma mai da martani akan shubuhohin da aka kirkira akan su don in ka bi littattafan tafsiri za ka samu A wani malami ya rubuta al maudu a tafi fi kutubut tafsir tatsuniyoyi za ka zo ka tusa a cikin littattafan tafsiri an kirkiri karya akan waɗannan kissoshin al'amur sani alfitnatu tafi hayatis sahaba al'amari na biyu jarrabawa cikin rayuwar sahabbai wa qasadtu biha na yi da nake nufi da qital alladhi na kuma yaƙin da ya faru tsakanin sahabbai jarrabawa ce ta wannan fitinar ce kuma wasu suka zo suka mayar da ita mahalli na addini duk rigimar da ya faru daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu zuwa kashe al'imamu hussein ya jira shekara 61 duk wata banna da kasan aiwon addinin musulunci na lalata tarihin shi da shigo da abin da bai ciki to a wannan dan tsakanin ne aka yi ma addinin musulunci ƙarerai kuma alhamdulillah mun gode ma Allah akwai matsalolin da kafin mu mutanen mu wasu na jin tsoron tattauna matsalolin saboda abin da ke cikin littattafan mu musamman tarihul umam wal muluk tarihul tabari na imam tabari haka ne an zo an tusa abubuwa na ƙarya wani tarihin ana baka ka zauna kai ta kuka ana gamawa kuma sai ka bi isnadi sai ka gane kurungus kan kusu a ya ce tsagwaranta kai wani ke baka labari a kanta sannan ba kowa ke da rariya na tace abu ba yadda muke da mustalahul hadisi yanzu ba hadisi na karanto cikin sunan abi dawud ba haddasana haddasana a ka'ida wannan haddasana fulanin din fa duk wani malami da ka gani a isnadin nan ba in ka koma littattafan tarabi an san yaushe aka haife shi yaushe ya mutu mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne shine dalilin da zaka an ce maka wannan hadisin bai inganta ba domin cikin wanda aka ce sun ba da labarin a ciki akwai wanda yana da matsala sai ajiye magana to malamai ba su ɗauka cewa zamani zai zo mutane su lalace a kasa karatu ba? to alimama ibnu jarir tabari da ya kawo cikin ya ce shi haƙƙinsa ne duk maganar da ya kawo ya faɗa maka ga inda ya kawo ta kai ka je ka bincika ya tabbata ko bai tabbata to wasu maganan ya tabbata ba babu ruwansu in dai san gani a littafi to ya tabbata sai su ɗauko su karanta mutane shi shikenan wani ma ka ce ai bai inganta ba sai kalle ka sai ce to ai ko dai maganar nan da ibiya ce ta dai bu uban kafu ka gani ba ka ake yin harkar ilimi ba wartakaza wartakazu difa'i da kuma ainihin wato a wartakaza difa'i sannan kariya na irakkazu ikafu fi kulli ma taqaddama a cikin duk abin da ya gabata ala kai ne akan nukta guda biyu al'ula isbatu haqa'iq tabbatar da abin da ya faru na gaskiya wasaniya na biyu raddu shubahatin mai da martani na shubaha shi yasa jissan da za ku tattauna da ɗan bid'a musamman ɗan shi'a kuma matsalar ba ta da alaƙa da janyo ayoyin ƙur'ani ko hadisai kaso goma na malaman shi'a takwas cikinsu ko tara ba su iya karatun ƙur'ani ba aiko kuna ganin yadda muke tattaunawa da su na nuna muku cewa ahmad imami Ɗan shi'a ne gashi ya zo yana dibir da mace kirista amma abun bakin ciki ita take gyara mai ayoyin qur'ani saboda raunin da yan shi'a suke da shi wajen karatun qur'ani to duk tattaunawar da take da buƙatar ayoyin qur'ani da yawa su da ku ga dan shi'a bai san ka wannan ba ni na faɗa ba hatta malamin su kamalul haidari ya tabbatar da cewa kana iya ganin malami a shi'a ya kai marja'i mujtahidi amma bai iya karatun qur'ani ba bai iya ba su za ku ga inda suka fi komawa su fake wajen tatsuniyan nan tarihin nan na iska tarihin wani da wani kaza da kaza ya faru wani abin kuma galibi bai tabbata ma to dole ya zama to kana da ka'ida guda biyu farko tukunna duk abin da za su yi maka hujja da shi al-isbatu ya zama to ya tabbata a gurin mu ba an rubuta a littafin ahli sunna ba ya tabbata domin al-isnadu min ai isnadi na cikin addini a gurinmu in ba dan isnadi ba da kowa sai ya zo yi magana da ya ga dama a cikin addini kuma da sunan addini to ahli sunna ba sa karban kowane irin abu da sunan addini sai abin da ya tabbata ne sannan suke karbar sa don ka rike wannan ayatan al isbat ya tabbata abu sun malistidlal sannan kuma ya wajahin abin yake ya ake kafa hujja da shi za ka samu duk abin da in shi'a za su kawo maka ɗayan uku ne ko dai mutum ya karya wanda suka saurari karatu na ranar lahadi da na yi na kawo cikin usulul kafi kalmin wa bahitu duk duniya babu addinin da ya halatta kai ma abokin husumar ka ƙarya sai addinin shi'a maganar taƙiya ko ake ta ba ta taƙiya ake ba ita taƙiya an wuce ta a'a maganar ƙarya ina tattaunawa da kai sai na gaba zan iya kai ka ƙasa ba sai na maka ƙarya to a gurin shi a ya halatta amma ƙarya abinda baka faɗa ba in ya faɗa ai mala alika ya hakuri sai mun gama karatun nan ba za mu dawo ba sannan al'amru salisu al'amari na uku at-tahdhiru min al-khuruj ala a'immatil jaw yin taka tsantsan dangane da daukar makami ayi wa shugabanni tawaye da wurudul ahadithin nahiya saboda hadisai da suka zo suka yi hani an zalika akan wannan walima ya tarattabu ala zalika min fasadin aridin saboda abin da zai faru na banna mai faɗi wa tamkinul li a'da'iddini idan ƙasa ce da musulunci ke gudanar da ita to za a ba makiya addinin musulunci dama haka duk yadda kuma kake ganin Najeriya a haka da yadda ta lalace muna roƙon Allah ya gyara mana ita ba kuma ma yadda a ce mutane su ɗauki makami su yi shugabannin tawaye sai fito na fito da su wajen tallawa shugabannin sai dai mu ce a yi haƙuri a ci gaba da addu'a in ba ka ban aka ɗauki makami to bala'in da kuma za a shiga ya fi bala'in da kake ganin ana ciki ne ka kaje ka bincika sudan na baro sudan dala ɗari na amerika yana junai dubu uku da wani abu yanzu ranar nan ba muna tare da kai a katsina ba muna magana da wani ce yanzu dala ɗarin nan ya kai junai dubu arba'in da wajen uku abin dubu uku da ɗari biyar ya koma dubu kusan arba'in da wani abu nawa ya ƙaru a gani saboda wancan shugaban yana kai sun ce bai iya ba an taru an mai zanga-zanga an sauƙi shi sai ga shi sai suka ga ashe ma gara wancan da wannan wancan ya ji kansu ya tausu ya musu ya musu kala ya musu kala ya musu kala ba su saba ganin layin fetur ba sai ga layin fetur kaga mutane an yi ɗangon fara an laƙe muwasalat motocin haya in kaga an wa motar haya da fifi an ɗane ta nan ta nan za ka rantsi da Allah tafin alkiyama za a yi ish wannan wani abu ne kamar biredi ko gurasa haka sai ga sai ga mutum ya kwana a layi ya kasa zuwa sallah asaba saboda jiran wannan biredin wanda kuma da gashi nan ko ina in ka ga dama ka je ka siya ka yi gaba wutan nema ba a ɗaukewa da a sunan sai shi da suka zo suka yi zanga-zanga suka ce ai shugaban mai iya ba suka cire shi sai shi yanzu ana ɗauke wuta shiftin ake yanzu nan ka ga awa kaza da wuta da ku wuta yadda ka san katin waya yanzu za ka siya ka zo ka makala a wayarka ko ina ka je ga katin nefa na in ka ga ba ka da wuta a gidanka to ba ka da kuɗi ne sannan gwamnati a lokacin ita take biyan wajen kaso 60 'yan ƙasa su biya wajen kaso arba'in. fulawar da ake yin wannan biredin gwamnati ita za ta siyo ta karewa kamfanin nuka ta biya wajen kaso 60 'yan ƙasa su biya kaso 40 amma suka zo suka ce shugaban bai iya ba aka taru aka yi zanga-zanga aka cire shi inda kullum da na sanyi suke ina ma da hali ya dawo eh? mu ma ba nan an ce ko sun fara tunanin wani mai malfa ya kamata ya dawo ma eh? ka gani Allah ya kiyaye al'amur rabi at tahdhir al'amari na hudu ta haziri gargadi min khuturati takfiri wajen hatsarin kafarta mutane khususan takfirul hukam musamman ma kafarta shugabanni lima ya tarattabu saboda abin da zai rantu ala zalika akan wannan min fasadin wa ifsadin na kai ka lalace sannan ka lalata wani wa ghairi zalika min al-umuri allati asharna ila ba'daha da wani wa'annan wa'anda muka yi isharar zuwa ga ainihin wato sashen tafi mawadi'iha min hadha kitabi a guraren sa na wannan littafi wa minha qawl Sheikh muhammad bin abdullah wa la nukaffir mu ahad sunna ba ma kafarta kowa illa bima ajma'a alaihi ulama kulluhum sai da abinda malamai suka yi ijma'i wanda muhammad bin abdullah shine mutum wanda aka fi zaluntarsa sama da kowa ko ibnu taymiya ba zalunce shi ba irin yadda aka zalunci muhammad bin abdullah ake masa ƙarere wa mun kalubalance su mun ce har wayo ba abinda Muhammad bin Abdullah wani ya faɗa a kansa ba abinda shi ya faɗa a littafin shi ku kawo idan akwai wani abu da isabawa addini ai kowa ya sanin cewa ahli sunna ba sa bin mutane dalili suke yi Allah ya ji kan malam Bubakar goma Allah kai masa rahama kowa ya san haka ya karantar da mutane a ƙasar bai karantar da mutane a ga girman sa ba akan me ya tsora mutane a ga girman Allah da annabi al'amur kamis al'amari na biyan bayanin turkun najati min alfitan malam ya bayanin hanyoyin tsira daga fitina wa huwa babu muhimmin jiddan babi ne mai muhimmanci yan bagi ala kulli muslim ya kamata ga kowane musulmi an ya ja'alahu amamahu ya sanya wannan ainihin wato a gabansa wa ala balihi sanan ya sanya wannan a zuciyarsa za wannan wa mimma yanbaghi al-isharatu ilayhi yana daga cikin abin da ya kamata a nuni zuwa gare shi annahu qabla asabi min kitabata hadhihi as-sudur gabanin wasu satuttuka in rubuta wannan littafin uqida da mutamar an ƙulla wani zama. sha hudu limajma' al-buhuth islamiyya bil azhar shari. A can misra ta unwan ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi وقد أكد الإمام الأكبر سيد محمد تنطاوي شيخ الأزهر يا قرفف سوى فيه أن كل من يتأمل دم تمن لإكي دنفارة أو يسر على إلى إساءة أحد من أصحاب رسول الله كويكي عينهم واتو دوجي وأكم هنا ناوعي لغسين صحبا النبي يكون خارجا عن الإسلام توزيئ يفتد شيء تكين الدين المسلمين wanda mun yi magana akan zagin sahabbai a baya shi yasa na faro halka yanzu na ce su yan shi'an nan to ta ina ne ma suka shiga musulunci yaushe ne dan shi'a ya zama musulmi da zai zama alƙali akan sahabban annabi akan musulunci? yaushe ne wallahi dole malaman suna a tashi a ci gaba da karantar da mutane da kuma kai maki da duk wata aƙida fasida wacce ta saba wa musulunci malam habibu ya haya kaura zuwan makatsina ya yi ishara duk wanda ya saurara zuwa ga wannan raunin karantar da aƙida da ahalin sunna suka yi daga baya ya sa mutanen nan sun dawo da abubuwansu amma mu za mu dawo kuma haka za mu ci gaba da tashin yara yanzu yawwa gobe ma wanda baka sani ba sai mu kullo da shi ta can mu ce kai tare mana can jibi ma mu sake kullo da wani mu ce kai ma tare mana can haka za mu ta yi wallahi sai mun jika ma kowa aiki sai mun zama rana mai raba mu kowa aiki yanzu a gani qultu sai na ce in ji malam wa qad ya gabata anna lit tafsir kafarta mutane yana da ƙa'ida wal fi fiha tafsilun akwai tafsiri a cikinta ta taqaddama aidan wa hatta law sabata kufru insani da zai tabbata wani yi aikin kafirci fala yan bagi ahadin ra'iya bai halatta ba ga ɗaya daga cikin waɗanda ake shugabanta an yi tawalla iqamatul hajji alaihi ya jibinci hukuncin tsayen masa da hajji yanzu abin da abu jabbar yi maganganun da ya faɗa so ni na ko ya dawo ya ci gaba da karatu ne malam usman a yanzu bai ci gaba da karatu ba bai shi ba ko so mu dai yanzu muna nan mun sa ido mun yi zuru mun zira wa sarautar Allah ido shi kadamul islami wal muslimina to mun zira masa ido amma wallahi ni na faɗa na ce wannan mutumin idan ba a yi wannan zaman cikiyan ba aka kunyata shi ta fuskar ilimi a duniya to ba mu yafe ba wallahi yawa gwamnati ta yi ƙoƙari wajen dakatar da shi don ko ba komai yanzu an ɗan ɗauki lokaci ai bai zagi sahabbai ba ko da kuma kullum sai ya dura ma wani sahabi zagi amma dai sai an zauna to kun ga wannan shine abin da malam yake magana amra الأمر موكل للسلطان أو من ينوب a'nu. Al'amarin yana da alaka da shugabani ko wanda yake matsayin shugaba tare da haka kuma duk abin da yake haƙƙi ne na shugabanni zaka ga cikin tsarin mu ba mu yadda a bar shi a hannun ɗaiɗaikun mutane ba su suke ɗaukar mataki ba mu yadda da wannan ba wadda wannan haƙƙin na a zo a yi zaman tsaye haƙƙin gwamnati tun da shi matsoraci ne ƙarya yake maganan ya zauna ba zama zai ba ƙarya yake to tun da gwamnati ce ke da haƙƙi yanzu to ita ya kamata ka taso shi maganganun da ya faɗa yake suna cikin bukari da musulun da waye da waye to ya zo a rashid hamami da yake ta magana a kan shi ai kwanan nan sun yi muƙabala da addoktor munkizu saƙa ya je ya bincika zai ga yadda suka tsari da shi da doktor munkin sattar zai ga yadda suka tsari shi da shi da hamami wani kirista ne asalinsa ina ganin tsallabanan ne amma yana yada shirye-shiryensa daga misra ya san ƙur'ani sosai ya ƙirƙiri wasu surori guda wanda suke bibiyar shafin mu su jira zan saka surorin za ku ji akwai suratul fashiya akwai suratul duba ya kirkira ya ce ai an ce ba za a iya kalubalantar alkur'ani ba Allah ya ce kulla in sama'atul insu wal to shi ya zo da misalin qur'ani ga irin nashi sunura zaka ji hada wa qabla an yastariha alqalam wannan gabanin alqalami ya huta atawajjahu ila rabbi subhanahu da'iya ina fuskantar Allah ina mai addu'a bari ina mai kankan da kai yace ilahi Allah la tu'azzib lisanan yukhbiru anka Allah da harshen da ke bada labari akan ka Allah kakkai masa azaba wala aynan tanzuru ila ila ulumin tadullu alayka duk inan da take dubi zuwa ga ilimin da yake nuni zuwa gare ka Allah kakkai masa azaba wala qadaman yamshi fi khidmatika Allah duk kafar da take takawa ta hidima saboda addinin ka Allah kakkai mata azaba wala yadan taktubu haditha rasulika sallallahu alaihi wasallama duk hannun da ke daukar hadisan annabi tana ainihin wato hidima gare ta Allah kake mata azaba fa bi izzatika Allah saboda ka la tudkhili min nara Allah kaka shigar da ni wuta fa qad alima ahluha anni kuntu azabbu an dinika fa qad alima ahluha domin mutananta sun sani ta anni kuntu azabbu an dinika Allah mutane a duniya sun san cewa na kariya akan addinin ka Allah kan ka shigar da ni wuta ƙarshen wulaƙanci a je lahira a ce ka shiga wuta to ka gama ganin wulaƙanci shi yasa ake cewa rabbana innaka man tudkhilin nara Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama wulaƙantar shi yawa da zaran aka je lahira aka dara mutane biyu aka ce wasiqal ladina taqaw ila jannati zumara wasiqal ladina kafaru ila jahannama min zumara to shi kenan ka riga ka samu matsala to Allah ka sa muna daga cikin wannan ko motsin ta kada mu ji Allahumma balligh amali min al-ilmi wal amal Allah ka isar da burin rukana na ilimi da aiki wa atil umri Allah ka tsawaita rayuwata li uballiga ma uhibbu uballiga dan isar da ma ahab ma uhibbu abinda nake so min zalika da wannan ya rabbi in kuntu la asluhu lil qurbi fa sha'anakum afu an az-zambi yace ya rabbi ya ubangiji in kuntu in na kasance la uslihu lil ba zan iya gyara ga abin da yake kusa ba fa sha'anuku sha'aninku Allah afun shine afwa an zambi dangane da abin da yake zunubi ne fa anta rahimu Allah kai ne mai jin kai wa anan jani Allah ne mai laifi ne wa unabbihu akhiran ina fadakarwa daga karshe in ji malam an naqalna an ba'd ahli bid'i mun kawo maganganu daga ma'abuta bid'a min aqwalin asabu fi al-haqq bi in baka manta wa malam usman aka Katsina ba amin wannan tambayar ba wannan mai littafin nan Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz ɗaliban Sheikh Muhammad Sa'id rasulani ne amma kun ji yana faɗa yana cewa a ciki zai faɗa cewa ya kawo maganganun waɗanda suke ba ahlus sunna ne, yan bida'a ne yace saboda asabu fi alhaqa sun yi daidai da gaskiya la ya ani muwafaqatuhum ala tulil khat baya nafin cewa akan tsawon rubutun da nayi duk abinda suke kai na bid'a na dace da su shi yasa muke ce ba ruwanka da in an rubuta littafi kowa ya rubuta littafi ka dauka kai ne ka karanta abinda yake na daidai ka dauka na kuskure ka ajiye mai littafi littafin sa wal akhd bi manhaj al muwazanati ko kuma riko da manhaji na muwazana hada da ilmi amma wannan muwazana da yake magana akwai ta mana ibnu taymiya ya faɗa ta cikin minhajus sunna a'a majmu'ul fata ba lokacin ta bane wani wasu na magana muwazana da wani na daban cewa in za ka yi wa mutum raddi dole sai ka yi muwazana a'a ba dole bane hukunci daban raddi daban idan wani abu wanda ba daidai ba zan masa raddi in ce ba daidai bane ga ni ne ma to ba dole sai na auna aikinsa mai kyau da mara kyau ba ina iya dakuwa in ce a nan gurin malam wani da ifa matsala kaza ba daidai ba ne ga daidai saboda ƙa'ida ta ilimi kaza da ilimi kaza amma idan zan maka hukunci to dole sai na auna aikin aikinsa mai kyau da mara kyau don akan wannan Allah zai wa ɗan adam mu'amala wa akharuna atarafu bi zunubin khalaqu amalan salihan wa akhar sayya sun haɗa aiki mai kyau da aiki aikiwa mara kyau to in aka samu aiki mai kyau da mala kyau sun haɗu ƙa'idar da Allah ya yake shine innal hasanatu yuzhibna to in aikin mai kyau ne ifi yawa sai aiki mai kyau ya tafi yadda aikiwa wa mara kyau haka ko mutum yana da kurakure a da'irar sunna yana da kuskure biyu yana da alheri takwas yana da kuskure uku yana da alheri nawa bakwai to sai dai kai raddin kurakuransa kace ba daidai bane ga daidai nan amma ka masa hukunci ka cire shi daga da'irar sunna ka ce ai dan bid'a ne ba ahli sunna bane to wannan kuma babu adalci a ciki da duk wanda ka dauka daga shi in ka daga shi zamu faɗa maka cewa shi ma yana da kuskuren babu tunda Allah ya dauke Muhammad dan gidan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama aka dauke rigar rashin kuskure daga wani mutum babu shi so yana da kyau a gane wannan a babin yin laddi, in mutum yi abin da ba daidai ba babu muwazana amma a babu hukunci akwai Da ku wanda suka kore abin kwata-kwata suka ce babu kuma muna gode ma Allah wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin muna gode ma Allah a matsayin mu na ɗalibai da idan an faɗi wani abu sai mu je mu kakkara mu binciko da juhudin mu mu ba aku bane ka san aku shi yake tsayawa irin abin da aka faɗa shi yake wa shi yake faɗa wannan littafi mun gama shi yau da gobe ba abin da ta bari ai ba zan iya tuna wani yau. eh ban rubuta ba malam muka ka iya cewa wani shekara biyar ka teku san biyar ko eh, yanzu muna da littattafai guda biyu wannan littafin gashi sunansa muktasar tarihi hayati sheikh usman bin fudi takaitaccen tarihin rayuwar shehu usman warraddu ala man yazqumu da kuma mayar da martani ga wanda yake faɗa cewa annal jihad alladhi qama bihi Sheikh Usman bin fudi jihadin da Sheikh Usman yayi wa ansaruhu da wanda suka taimaka masa kana da ta'assubi wai ta'assufanci ne yasa Sheikh Usman yayi wa talabir riyasati da kafa shugabanci da neman shugabanci la li ila'i kalimatillahi wa sujudil islam ba ya yi ba ne don daga addinin musulunci akwai wanda suka yi wannan rubutu so akwai kuma wannan littafin yanzu durratul farida fi sharhi bidayati fil aqida gashi to wannan masallaci na dan fodiyo ina tunanin wannan littafin babu shi ne a hannun mutane amma muna tunanin buga shi akwai buƙatuwar yanzu al'umman mu ta san me su shehu usmanu suka yi ma addini so da yanzu ana so a jirkita tarihin ba a nuna cewa su she usmanu sun yaƙi ne don kafa daular fulani ba don musulunci ba ana so a jirkita tarihin. shekara a nawa da ta wuce a sarkwato akwai wanda muka haɗu da shi ya ce man ya yi karatun a ingila karatun phd ya yi karatu ne akan jihadin shehu usmanu ya ce da aka zo sai aka ce masa ba za a yadda a bashi fiye ɗin ba sai ya cire shi daga jihadin shi Usman ya rubuta fulani empire wani shi Usman ya rubuta daular ya yi yaki ne don kafa daular fulani ba musulunci ba wa Mm. hmm, hmm. kaji kun ji ku a kun ji ku to kun ga eh ka gani ku kun ga yaudara ce wai shehu usmani ne yawa mutane yaudara to gaskiyar magana shekaran muna tare da wani yake wannan littafin ya kamata a samu masu jin turanci sosai su fassara shi da turanci ya shiga hannun mutane to wallahi tallahi kuma kun ga akwai ɗaliban mu wanda ba su da bajiran na karatun addini kuma za su yi su ɗibo wacce gobe to kaji eh kun ji ko ku gane cewa so kun ga gaskiya wannan littafin duk da ba mu da shi kwaya ɗaya ne muke da shi amma akwai buƙatar za mu yi tunani daga nan zuwa ranar talata mai zuwa za mu samu kuɗi a buga shi a wancan lokacin mun yi cewa kowane guda ɗaya za a buga shi kwafi naira ɗari biyar wanda ya rubuta littafin yana da rai bai mutu ba na buga masa waya na ce akwai ya ce babu ya ce amma mu ya mana izini in muna son buga ya yadda hukukun taba in dai mu ya ce gaira mahafuza ya yadda mu buga so kun ga gaskiyar magana akwai buƙatuwar yanzu al'ummanmu sai mun sake sabon lale wannan karatun sai an zo an yi sanin cewa in malamin ya zo yana karatu kawai ka gane cikakken magaryaci ne ba shi ba shi usmanu mane mai yaudarin shine mai yaudarin wallahi haka ya kamata yi na haka gaskiyar magana a wanda suke bibiyar mu ta social media a muna buƙatar wannan littafin na taɓa tsaye zauna da ɗaya daga cikin manyan ƙasar nan muna buƙatar buga littafin to ya karɓa ya ce za su buga ta kuma hanyar mai shiru sai na sake bi amma dai za mu yi ƙoƙari ko iya adadin mutanen da ke halartar masallacin na yanzu masan yadda za a yi a buga sannan in za a bayar ba na masallaci ba ne duk wanda za mu ba kyauta za mu ba in ya zo da littafinsa ya koma da eh, eh, eh. eh. kai na tura ka kudin mai furnitin ɗin ko wancan lokacin ka san yanzu komai ya tashi kai ka ce hajjini ma ya tashi yanzu hajjini da ake sayarwa a asibiti ya tashi to yanzu idan mun koma yanzu kaga ba mamaki yadda muka yi za a buga littafin a farko tunda abin ya ɗan ɗauki lokaci yanzu in an je su ya canza to gobe zan baka littafin ka je ka sake zuwa mu ji yadda za a buga littafin a insha Allah za mu yi kokari mu buga wallahi akwai bukatu dole sai mun sake sabon lale kun ga wannan yaudara tana shigo eh da ka dan uwa Allah ya saka maka da alheri da wannan bayani da kai wato sun mai da shi general course ne ka gani kuma wai muna da shugabanni fa a ƙasar nan sannan daga ƙarshe wai course din da za a zo ana cewa wai usman ya wadaran mutane da sunan addini wai shi za a bari ana Allah ya isa wallahi Allah ya isa hmm? kuma wai kaji wai arne ne zai zo yana karanta a to wannan abun wallahi sallahi dole a tashi a yake shi hmm? saboda haka dole E ba komai na yadda kuma malam usman zan baka kofi guda ɗaya, kamar yadda ka saba yi ka sashi a kana ka sashi a pdf don wanda za su bibi karatun ta kasashen waje eh sai su da laudin din littafin su sauke shi in Allah da yi haka amma akwai buƙatar haka Allah ya taimaki Shehu Usman Abdullahi da kuma ɗan Shehu Usmanu Muhammad Bello da ya rubuta Infaqul su. da shi ya rubuta littafin tazimul waraka duk duniya babu wanda ya san shehu usmanu sama da yadda shehu abdullahi gwandu ya san shehu usmanu kuma ya ce da ya rubuta littafin tazimul waraka bai tambayi kowa ba bai bincike littafin kowa ba ya ce duk abin da kaga ya rubuta a ciki abin da a gaban idansa ya faru yana nan ya rubuta To in banda Allah ya taimaki shi Abdullahi ya wannan rubutun da shirrin da za a yi wa su shehu usman wallahi da yanzu ma wani sai su suka kafa boko haram so gaskiyar magana mu muna ganin na cikin wajibin da ke kanmu a irin bibiyar da ne wa littattafan su shehu usman da irin kokarin da suka yi to wala dole mu dawo da abubuwa yadda suke wadan duk inda ake magana a gane cewa ba wannan tarihin yanzu jirki tashi ake so a yi to shi wancan dan uwa din yace ba zai ba ya ce domin wallahi in ya rubuta ya san batar nan da shekaru masu zuwa akwai wanda sai sun zo sun yi rafarar da littafin shi sun ce ai ga dalili ma wala ma ya rubuta a littafin shi ya ce shi usmanu fulani in faya su ta A kaga wannan wani irin wani zalunci ne ka kawo mu duk wani wanda yake da hannu wajen karantar da kwatsun nan a jami'a Allah ya ne albarka a ce wai shehu usmanu wai yanzu wai shi za a dawo wai mutane wai ana zargin wai shehu usmanu wai yayi amfani da addini ya yau da mutane malam wannan wani irin zalunci to sanawatun kadda'a din da annabi ya ce ga su muna gani in ba haka ba ya za a ɗauko arne a jami'a a bashi wa shi zai karantar da tarihin shehu usmanu tsakani da allah ba arne kaga akwai zalunci a ciki ta yaya za a yi dama arne ya mashe usmanu adalci eh eh, eh. a ciki za a zo da tsanko yana zaki a nabawa a kawo zai ce uwa mai mara kabi da ya sha nan zai a nan adam a gaban ku ce Allah ya hana shi ke shi ya fi don mace ya fi shi a yi ana da mu ko kuma da kuma sai shi da kana ya gwada in ka fita kare mutum da zai kare wa a a ƙarshe ni mu ni malam abin akwai bakin ciki akwai damuwa. Eh? Eh za ka yi musharaka. Tunda ai mafita muke ne ba, bismillah. Eh? wato abinda nake cewa imam shine kaga babu matsala a rayuwa irin rashin manufa babu matsala a rayuwa irin rashin manufa ba rashin manufa baka san ina ka fito ba ina kake ina kuma zaka ai maganar da yake faɗa muna da wakilci na malamai a jami'a amma maganar da ake shin malaman nan menene manufarsa ta karantawa a jami'a ita ce babban matsala ne. ka fahimta duk arnan da ka gan shi yana karantarwa a jami'a a matsayin na to da manufar da ta sa ya shiga harkar lecturing haka ne? eh to yana da kyau yin tunani ya za a samu amma abin da muke tambaya musulmai ne su kuma musulmi ba wasu ma abun bakin ciki ai kwanaki na magana na ce ahlus sunna ne amma idan ka ɗauki mu'amalar su a mizani ka auna da sunna da ka ga sunna ta yi nan su sun yi nan yana faruwa ko bai faru so eh eh to ana nuna mun cewa salula ta kusa ɗaukewa sistem ɗin nan ita kwamfutan nan za ta ɗauki ita ma ta fusa ta saboda abin ke. saboda haka yanzu insha Allah malam Usman da kada ka fada ta karshe eh za mu bincika ni dai lokacin na manta yanzu amma dai alal aqal karanci yanzu ina ganin kowane kwafi zai iya kaiwa naira ɗari biyar idan za a buga littafi an gane ya fi to mu a naira dubu daya. ne abin da muke so littafin asali bai da wasan da na siya littafin naira ɗari biyu na siya shi a sandu na siya shi yana da shafi wajen kusan ɗari biyu ne shafukan da yake da shi musashi a matsayin kamar naira dubu ɗaya sannan wanda suke bibiyar shafukan mu. idan wani yana da gudunmawar da zai bayar daga nesa yana so a buga littafin a bayan Allah yana iya tuntuɓin lambobin wayanku tun da lambobin sanannu ne ga duk wanda ke bin wannan shafin insha Allah za mu fara yin wannan kafin mu dawo mu ci gaba da littafin aqida wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh